duk wanda ya ji waka a bakina na Buhari ya bi Buhari na ba da gudunmawa. In har mu masu adalci ne ya kamata mu fito mu gaya ma wannan shugaban da muka ce musu cewa in kun zaɓe shi za ku samu sauƙin rayuwa mu gaya musu wato al'ummar da muka gaya musu zaɓe ka sun zaɓe ka yau ga halin da suke ciki. Ibrahim Yala a haifaffen garin kawo ne an haife ni 1970 sannan sai kuma a danna kararrawa domin samun sabbin shirye-shiryenmu a koda yaushe an haife ni 1973 na yi makarantar firamare na a kawo zuwa aji hudu kafin in dawo hayin banki wanda ake kira baptist in karasa firamare na sannan na yi secondary school a tsohuwar ktc kaduna sannan na tafi bayan 'yan shekaru da yawa na ɗan ƙara ci gaba da karatun boko amma iyakaci na diploma duk yadda nika yi siyasa na zama ɗan siyasa waƙa ta fi ɗaukaka suna na fiye da siyasa kuma duk wanda ya ji waƙa a bakina na buhari ya bi buhari na ba da gudunmawa so kuma duk wanda ya kyautata zaton cewa kiran da na mashi na gaya mashi cewa ba a baitukan waka na akwai da nake cewa ka zo ka fitar da mu a kwancin da muke ciki dan mun sha wuya a kullun sai farmaki ana satan kuɗin mu a yau ba sha maki ka ji halin da mu muke ciki Najeriya Tanko da Baba suna ta halin tsiya sun gama kwashe dukiyan 'yan Najeriya shi sa muke ɗan yau mai gaskiya wanda idan ya zo za ya taimaki najeriya so duk irin wa'annan karfin gwiwan da na ba 'yan najeriya musamman talaka ya zaɓi na buhari sai allah ya kawo Buhari, sai allah ya ba buhari shugaban najeriya sai ya zamanto na gaya maka ba a taɓa yin shugaban ƙasa a najeriya da aka ba shi uzuri irin buhari ba so buhari ne shugaban da ya zama shugaban najeriya bai kai cikakken shekara ɗaya ba ya fara rashin lafiya lokacin hankalin 'yan najeriya ya tashi an aka kufa yin addu'a ba dare ba rana allah ya cece mu ya kawo ya ba buhari lafiya buhari ya dawo ƙasar nan aka dinga ba shi uzuri da rashin lafiya har ya shekara biyu ya shekara kusan uku kai 'yan najeriya ba su kai har ni na yi waka kan 'yan najeriya cewa su yi haƙuri cewa buhari in allah ya soya da wannan kyakkyawan niyyar nasa in allah ya zai aiwatar da ita a yi mashi uzuri a ci gaba da bashi addu'a na yi wannan aka yi so matsalar da buhari ya samu a najeriya a farko da ya zama shugaban soja ita ce take bin shi har yanzu matsalar ko ita ce duk lokacin da allah ya baka dama ya kamata ka taimaki wasu ka kafa wasu saboda eh, a matsayin ƙasa irin Najeriya ko ba Najeriya ba ko mulkin gidanka ne ba komai bane idan ka zai gani shi yasa idan akwai amana da yarda tsakaninka da iyalinka so abin da ba za ka gani ba za su ganin maka kuma ba za su ɓoye maka ba za su faɗi ma to bari shugabanci shugabanci irin na ƙasa ƙasa irin Najeriya so ba komai bane za ka gani so in baka da mutanen da suka san cewa yau wannan wane ne ya taimake mu muka kawo matsayin da muke ciki yanzu musamman a bangaren tsaro babu yadda za a yi kasan me yake ciki mutanen da suka yi a baya su suka kafa nasu yaran kuma su ne 'yan adawanka su ne wanda ba sa son ka samu nasara still suna raye still duk wanda za ka ɗauko ka ba shugabanci na shugaban tsaro na soja shugaban 'yan sanda shugaban sojan ruwa shugaban sojan sama yaransu ne duk wanda ka duba yaransu ne so in ma kana tunanin kai ka ba su appointment za su yi maka aiki akwai matsala so ya kamata irin waɗannan abubuwan da kasancewa sun baka matsala a baya to da Allah ya sake baka dama ya kamata kai maganin su to gaskiyar magana shine zan yi amfani da wata kalma ko kana so ko baka so ba har mutum ne mai gaskiya akan kan kanshi babu baya ba mace amana bane wannan da gaske ne yana da gaskiya yana da ƙoƙarin tsare haƙƙin eh, eh, da Allah ya ɗora mashi na matsayin shi na buhari amma a maganin shugabanci akwai irin wayannan mutane a duniya wanda zaka danka musu shugabanci ka ce shugabanci al'umma yana da lapses yana da yana da rauni a wannan wurin shi yasa muka tsinci kanmu a halin da muke ciki ne shi yasa Najeriya ta koma kasar da yau babu a kasar da ake yin abin da aka ga dama a Afirka kasa dai kamar Najeriya da ke kiranta giwar Afirka ake yin abin da aka ga dama na gaya maka idan na ce maka babu tsaro a Najeriya ba ina faɗi ba ne don in soki gwamnati ko don bana tare da gwamnati ina faɗi ne don ni victim ne ni ya faru da ni kani na uwar mu ɗaya uban mu ɗaya yan kidnapping sun kashe shi a hanyar Abuja nan mutanen da da suke ba Buhari uzuri suke Buhari addu'a su ne fa da san mutanen da yau suka fara suka kai munzalin da kuma kowaye wannan kowaye in dai akwai adalci to ba za ka ga laifin mutane ba saboda duk uzurin da ake ba shugaba sun ba shugaba Muhammadu Buhari su ne suka dawo suna kokawa akan yau sun kasa zama a gidajensu a ƙauyukansu sun kasa yin noma in ma sun yi noman ana zuwa a ƙona in sun yi kiwo ana zuwa a kwashe dabbobin nan irin wa'innan mutanen da muka zo muka kafa laspika ko muka zo muka hauduron muka ce musu eh, eh, in kuka zaɓi buhari za ku samu eh, kyakkyawar rayuwa za ku Eh, wa'innan mutanen ne da samtin yau ba su ba kyakkyawar rayuwar kai amma bar su su zauna lafiya su ma mutu da yunwa babu ba zaman lafiya ba abinci ba rayuwa mai inganci irin waɗannan mutanen ne waɗanda gobe idan Allah ya ara mana rayuwa in dai muna da harshen waƙar nan muna yin waƙa za mu sake dawowa ba mu gaya musu cewa ga wani ya sake fitowa ku zaɓe shi su ne mutanen nan ne suke kokawa mu a matsayin mu na mawallafa waɗanda muke tallan ɗan takara ko muke tallan jam'iyya in har mu masu adalci ne ya kamata mu fito mu gaya ma wannan shugaban da muka ce musu cewa in kun zaɓe shi za ku samu sauƙin rayuwa mu gaya musu wato al'ummar da muka gaya musu zaɓe ka sun zaɓe ka yau ga halin da suke ciki in dai muna da adalci mawallafi shi kamar malami yake in dai in dai mawallafi ne kai cikakke to ya kamata in da kaga aibu inda ka ga ba daidai ba to ya kamata ka faɗi ba daidai ba to halin da muke ciki kenan dama maganan wai maganan wanda ya wahala ko a yi mai aikon fasetin din shi kamar yadda ko a tsarin musulunci hal jazaul ihsan illa al ihsan ko a tsarin musulunci akwai asabiqun al awwaluna min al muhajirin wal ansar duk irin wannan dama mun ma aje shi a gefe yanzu ma muna maganan ne cewa ya za a yi gobe mu fito mu gaya ma mutane cewa yau wane da muka ce ku zaɓa an zaɓe shi kuma ya yi abin da ya kamata so wannan shine dalilin da ya sa da yau najeriya aka sani da yau najeriya na tallata buhari don haka da yau najeriya zan gaya ma mutane cewa su yi haƙuri duk abin da na yi wallahi da kyakkyawan zato ne kuma su ma 'yan najeriya kashi 90 cikin 100 na wa'anda suka zaɓi buhari suna da kyakkyawan zaton cewa in buhari ya zo shugaba za a samu biyan bukata ko ba a samu 100 bisa 100 ba yau ya gagara yau kasar mu da muke ciki kasar iyayenmu kasar kakanninmu tana nema ta gagare mu danna subscribe sannan sai kuma a danna ƙararrawa domin samun sabbin shirye-shiryenmu a